ranka da ya ciki Allah Allahu da da ciki daga muryarka mun san sauki ya zo Allah bai zo a nan ranka da ne muna tare da manya-manyan shehunai manya-manyan malamai manya-manyan azaramma ma na jihar kano an haɗu duk wani malami na jihar kano yau yana cikin wannan taro a nan da gwamnati domin kai mata addu'a ai wa ƙasa addu'a an roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo maka da lafiyarka ya kare ka kuma ya kare ka jagora wajen islam to to to to da ke da dai suna jin ka kace Allah ya karba mu ma kuma muna cewa Allah ya karba to da ke da dai ana yi maka godiya suna ana ma da umarni mun roƙi manya-manyan malamai ran juma'a a jihar kano a sallar juma'a muna da masallacen juma'a fiye da dubu bakwai ran juma'a duka za a yi maka addu'a duka masallacai a ƙananan hukumomin mu da hudu da Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! allah Allah! assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh